2011 shekara ta takwas don ci gaba da karatun littafin mu bulugul maram idan ba a manta ba jiya mun shiga babu salatul jumu'a babu salatul jumu'a muka tsaya akan hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza salla ahadukumul jumu'a falyusalli ba'daha arba'a ma'ana idan mutum ya sallar juma'a bayan ta ana bukatansa da ya sallaci sallar nafila raka'a hudu wanda mun yi bayani a ji cewa wannan sallah sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tilas bace mafi kyau mutum yayi ta a masallaci a a gida idan ya yi a masallaci kuma babu laifi hadisi na gaba wa an sa'ib ibn yazid radiyallahu an anna muawiyah radiyallahu anhu qala la idza sallaita al-jumu'ah fala tasilha bi salatin hatta tatakallama aw takhruj فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك alla nasila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj rawahu muslim an karbo hadisi daga sa'id ibn yazid ɗaya daga cikin tabi'ai yace anna muawiya radiyallahu anhu qala la muawiya ya ce da shi idza sallaita aljum'a idan ka sallaci juma'a fala tasilha bi salatin kada ka sadar da ita da wata sallah hatta tatakallama aw takhruj har sai kayi magana tsakanin yin sallar juma'ar ka da faran nafilar ka aw ta kharus ko kuma har sai in ka fita daga masallaci ma'ana ka koma gida kenan karin hasken da muke samu cikin wannan hadisi shine idan mutum zai wannan sallah ta nafila a masallaci to ana bukatan ba wai daga sallatan nafila mutum zai tashi zai tashi yayi ta ba lalle a samu wani daga sallar juma'a zai tashi yayi ta ba ana bukatar wani abu ya shiga tsakanin su idan ka gama juma'a ka yi zikiran da ake na bayan sallah istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram zuwa da sauran zikiran da annabi ya koyar ana yi bayan sallah to bayan kayi wannan ne ka samu dama ka tashi ka sallaci wannan nafila a masallaci in ka ga dama kuma ka bari sai ka koma gida ka yi ya ce dai fala ta sulha bi salatin hatta ta takallama aw takhruj kada ka sadar da ita sallar juma'a da wata sallar ta nafila bayan ta har sai in kai magana tsakanin su ko in ka fita daga masallaci fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amarna bi zalika muawiya yace domin manzon Allah zira da mutum Allah tabbata gare shi ya umarce mu da yin haka ma'ana ya umarce mu da cewa mu yi zance tsakanin juma'a da nafilar da za ta biyo bayan ta ko mu je gida sannan mu yi nafila an gane ko fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amarna bi zalika alla nasila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj kada mu kuskura mu sadar da sallah da sallah har sai in yi mun zance ko kuma in fita daga masallaci wannan hadisi imamu muslim ne ya ruwaito shi to wannan sallah da ake yi a bayan juma'a kamar yadda muka faɗa sunna ne ba dole bane ka samu dama kai a biyu hadisin bukhari da muslim ya nuna haka in ka ga dama kuma kai a hudu gashi nan mun gabatar da hadisi na imamu muslim wanda ya nuna haka in ka ga dama kai a shida akwai hadisi riwayar abu dawud wanda shi ma ya nuna haka ko mutum yi biyu ko yi hudu ko yi shida duk wanda yayi kowanne ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ko yi a gida ko yi a masallaci an gane ko وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah shi kare ta a gare shi yace manzo Allah zara da mutun Allah tabbata gare shi yace man sala wanda duk yayi wanka a ranar juma'a kenan summa atal juma'a sannan kuma yazo juma'a bayan yayi wanka sai yazo juma'a yi. fa salla ma qaddara lahu ya sallata abinda aka kaddara masa zai sallata na nafila kafin juma'a kenan sun ma'ansata sannan da liman ya fara hudu kuma sai ya shiru ya daina zikiri ya daina komai ya daina surutu ya bayar da hankalin su zuwa ga abin da liman ke faɗa hatta ya furga al-imam min khutbati har ya zuwa lokacin da liman zai kammala hudubarsa summa yusalli ma'ahu sannan ya sallaci juma'a tare da liman wanda duk yayi wannan gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'a ukhra an gafarta masa abin da ke tsakaninsa da ɗaya juma'ar wa fadlu salatati ayyam da karin kwana uku ababai guda nawa kenan farko a a ina nufin ababan da mutum zai yi samu wannan sakamakon farko dai yayi wanka sannan na biyu zuwa masallaci yace summa atal juma'ata a nan gurin atal juma'ata mubakkira wato yazo masallaci da wuri kenan kamar tun karfe 9 ko 10 <laughs> shine zuwa da wuri shine zuwa da wuri wanda yazo karfe 9 ko 10 wannan ladan sa yaji annabi ce kamar mutumin da ya bayar da badana kamar ka yanka raƙumi guda sukutun ka bayar da naman sadaka eh, wanda kuma ya zo a sa'a ta biyu an je wajen sha ɗaya kenan shi kuma kamar ya bayar da saniya wanda ya zo a sa'a ta uku kamar ya ba da rago wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar ya ba da kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar kamar ya ba har a zo wanda zai ba da kwai na karshen su zai zo kamar ya bayar da kwai wanda ya zo can karshe a sa'a ta shida bayan liman ya riga ya fito ya shigo masallaci ya ce assalamu alaikum to wannan baya da wani falala da ake baiwa masu zuwa masallaci da wuri sai dai ya samu ladan juma'a kawai dan a daidai lokacin mala'iku sun tattare su sun aji da can mala'iku ne guda biyu kofar kowane masallaci suna rubuta man a walar wa da wa salisan wa akhir wani ya fara zuwa sun shigar cikin rajista ga wani ma ya zo sun shigar da liman ya zo to sun daina rajistan kowa lokaci ya kulki <laughs> sun tattare littafa su ma su zo za su saurari hudu ba da haka ake bukatan a tabkir wajen zuwa masallaci da wuri annabi ya ce sa'o'i wanda malamai ke cewa ya ake gane su wadanda suka ce sa'o'in nan suna farawa ne daidai da lokacin hantsi lokacin da walhati to daga lokacin sa'a take fara ta daya ta biyu ta uku har zuwa ta shida ta ƙarshe. an fahimta ko saboda su waɗansu malaman ma suka ce to yaya za mu yi a gane mun yi ta bikiri mun yi sammakon zuwa masallaci suka ce shine da rana ta fito ka tafi masallaci za suka ce a za dai mu daidai bayan rana daidai lokacin walha yayi daidai lokacin walha da yi ba da in har ke to an je masallaci da wuri kenan na'am hmm. wannan zuwan idan mutum ya zo sai ya shiga masallaci ko ko ya zauna a wajen ma sai sai ya shiga masallaci in bai shiga bayan malaiku ba za su rubuta ba suna kofar masallacin a tsaye suna gawa zai shiga duk wanda ya shiga su rubuta idan ya tsaya a waje kaga ba za a rubuta ba a daidai wannan sammakon? sa'a ta biyu a sa'a ta uku sai ya zama to jama'a sun adadin da yawa da aka shiga masallaci amma idan ka zo ka zo a daidai sa'a ta uku zai wahala wannan abin kana iftirazin sa ne kana kaddara da zai faru ka bari sai ya faru sannan ka tambaya yanzu bai riga ya faru ba kaddarawa kake da zai faru ya za a yi an fahimta ko wato da ko magana zuwa masallaci da wuri ko mutum ya kasance yayi wanka kaga abu na farko shine wanka abu na biyu zuwa masallaci da wuri abu na uku fa fa ma qaddara lahu zai sallaci abin da ka kaddara masa nafila kun ga a kowace rana yin nafila lokacin da rana ta take tsakiya makruhi ne an hana amma ban da ranar juma'a ranar juma'a ko da rana ta take tsakiya zaka iya nafilar ka dai ita rana ce ta daban da sauran rana tunda ita lokacin tana shiga a kamar da muka tabbatar a karatunmu na jiya tun kafin rana ta zawali lokacin tana shiga an fahimta ko kuma daga lokacin da ka shiga masallaci babu abin da yake mafi falla sama da kai ta yin nafilfili wannan nafilar da mutum zai lokacin da ya shiga masallaci ita ce ake kira annafilatul mutlaqa wanda ba iyakance maka adadi ko raka'a dari kaga dama kai da yace fa sallama qaddara lahu ya sallata abinda aka kaddara masa zai sallata ba iyakance maka ita ba da zarar liman ya kunno kai assalamu alaikum to kuma kai kuma ka kammala na ka kenan dan yanzu kuma za ka saurari hudu ba babu laifi na wazin da ake ba zai hana ka sallar na ka ba fa sallama qaddara lahu thumma ansaka sannan kuma yayi shiru kafin duk ya samu wancan ladan na karshe sai ya jira waɗannan ababen da aka jira ta a cikin hadisi lokacin da liman ke hudu ba mutum ya yi shiru bai laga ba ke hatta ya furgal imam min khutbatihi har zuwa lokacin da liman ya kammala ba salli ma a ma'ahu sannan ya salla tare da liman din to shine aka ce gufra lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam za a gafarta masa abin da ke tsakaninsa da ɗaya juma'ar tare da ƙarin kwana uku kwana uku kaga kwana goma kenan rawahu muslim wannan imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin na a game da shigowar liman da in ya zo ya sallama cewa ka yi nafila ya kare ba su maganganu sun kare mm. to game da muka saba nan idan liman ya shigo yakan yi wasu bayanai haka da sassaka mai fara eh, kudu ba ne mm. sai zaman tuwa na wannan lokacin mutane suna amfani da wannan dama cewa ai tun da ba kudu ba ake yi ba mutum ya da daman da zai yi magana a wannan wurin a ina yake yin bayanai shi liman ya hau mimbari ne ke su hudu ba ne sunan su hudu ba sunan su kawai dan yayi da Hausa hudu ba an fahimta ko lokacin da ya shiga cikin hukuncin hudu ba na wa alaikum salam eh sai azhar ladan azhar za ba shi mun karanta jiya tun jiya muka wuce wannan eh lokacin da zaka tafi masallaci duk wannan tambayar zai ce duk mu ansa su biya <laughs> zaka yi wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه wa ashara bi yadihi yuqalliluha muttafaqun alayh an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zakara yawmul juma'a ya ambaci ranar juma'a faqala cikin abin da ya faɗa sai yace fihi sa'atun akwai wata sa'a a cikin ranar juma'a din la yuwafiquha abdun muslimun babu yanda za a yi bawa musulmi ya dace da ita wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana gabatar da sallah yas'alu Allah azza wa jalla sannan yana mai roƙon ubangiji ta'ala shay'an wani abu illa a'tahu iyyahu fa sai Allah ya bashi wannan abin da ya roƙa. an gane ko wato ɗaya kenan daga cikin abin da juma'a take banta da su tana da wata sa'a guda ɗaya wadda ake an samu mutum addu'a a ciki an fahimta wa ashara bi yadihi sai annabi ya isara da hannunsa yuqalliluha yana nuna karancin ta wata sa'a karama kamar yana nuna bata da fadi da yawa waɗansu in mintuna ne ke da ku to a wani lokaci suke malamai sun yi sabani wadansu suka ce idan liman ya hau minbari zuwa lokacin da za a kammala sallah waɗansu suka ce kablan zawal waɗansu suka ce badan zawal waɗansu suka ce kaza amma dai hadisai kamar da muka bayani tun jiya galibin dalilai na shari'a sun nuna bayan la'asar ne zuwa faduwar rana a nan ne za a kintaci wannan sa'a waɗansu suka ce dab da faduwar rana a wannan rana suka ce a to ai gashi annabi ya nuna ko qa'imun yusalli dab da faduwar rana ko ba a yin sallah an fahimta ko sai suka ce dai bayan sallar asar ke kafin rana ta fara wani hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim wa hiya sa'atun khafifatun yace sa'a ce gajeruwa ba ta da tsawo sosai wa an abi burdata an abihi radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul yace na ji manzo Allah wato Abi Burda ya karbo daga daga mahaifinsa wato mahaifinsa shine Abdullah bin Qais Abu musal ashari shi Abu Burda yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya saurari hadisi daga wajen mahaifinsa Abu Musa da Ali bin Abi Talib da kuma Umar bin Khattab duk yayi karatu wajen su shi mahaifinsa din Abu musal ashari yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salat ita wannan sa'a din da aka ce bawa mummuni idan ya dace da ya roki Allah Allah zai ansa mata ita wannan sa'a ce da ke tsakanin ma baina an yajlisa al-imam tsakanin lokacin da liman zai zauna akan mimbari ila an tuqda sala ya zuwa lokacin da za a kammala sallah rawahu muslim imam muslim ya rawaito amma imamu dara kutuni ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ya ce wannan riwaya ba daga bakin annabi take ba daga bakin abu huraira ne wato hadisi ne mawqufi a ce sahabi ya faɗa eh? a wato daga bakin a daga eh, eh, raja dar kutuni annahu min qawl abi burda na'am yana cikin maganar abi burda wato hadisi ne wanda yake ba ba marfu'i ba an gane ko wato hadisi ne makatu'i wanda aka jingina matabi gaskiya yadda dai bincike ya nuna wannan hadisi duk da imam muslim ya ruwaito shi malamai sun rinja yadda hadisan bayan sallar la'asar akan wannan saboda sanadin da ke cikin sa akwai ta cewa a ciki yana daga cikin al-ahadith allati tuqidat fi sahihi muslim akwai wadansu daidaikun hadisai wanda ba su wuce yatsun hannu ba wanda aka wanda ana da ta cewa akan su cikin sahihi muslim kamar yadda a cikin sahih bukhari akwai wadansu makamantansu wanda manyan huffaz manyan nuqat irin su ya ibnu ma'in irin su abin nan suka yi abin nan akan su suke da ta cewa akan su وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه عن جابر عند أبي داود والنسائي وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة an gane ku amma hadisin Abdullah bin Sallam wanda Ibn Majah ya ruwaito da kuma hadisin Jabir inda Abi Dawud wannan sa'i wanda Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito suka ce ta wannan sa'a din annaha ma baina al asr ita ce tsakanin sallar la'asar wa gurubi shamsu da faduwar rana wanda wannan shine kaulin da Imam Ahmad bin Hanbal irin jayar da shi saboda galibin hadisai sun zo akan sa an gane ko Ibn Abdul Barr ma yace asbatu shay'in fil bab wannan hadisi shi fa kowanne tabbatuwa akan wannan mas'ala cewa dai wannan sa'a daga lokacin da aka yi la'asar ne zuwa lokacin da rana za ta fadi a wannan sa'a din take saboda haka sai mutum ya ribace ta kenan wato duk wannan abin da ke nuna fifikon ranar juma'a kenan akan sauran ne kuma na mako duk malamai sun yadda ranar juma'a tana da fifiko sama da sauran ne kuma mako sannan kuma tana da fifiko sama da ranar idi guda biyu idin karamar sallah da babbar sallah inda ake da su cewa shine juma'a da arfa wanne ya foni nan ne kawai malamai suka yi sabani waɗansu suka ce juma'a ta fi waɗansu suka ce arfa ta fi to kowanne kuma akwai dalilan da suke dogara da su dan juma'a dai da nassin hadisin annabi hadisin abilu da dake cikin musulun da imam ahmad yace innahu sayyidul ayyam shugaban ko gaba ɗaya ita ce juma'a sayyidul ayyami wa a'zamuha indallahi mafi girma a wajen Allah ita ce ranar juma'a annabi ya san da arfa amma ya furta wannan hadisi an gane ko waɗansu kuma suka ce ya arfa Allah ya sa masa yawmul hajjil akbar al hajjul akbar ala kulli halin mas'aloli ne dai wanda na sabani akan wannan na hmm eh za a yi sallah inda dai liman ya zo a yi sallah za a yi ba abin da za a yi hmm. Hmm. idan zo karfe sha biyu sai a yi sallah kenan ai ba za a tsaya ba kuma a ce shi ya zo ne na jiran wannan fallan ka'idar sunna a wurin annabi da ya sunnanta wa limamai da liman ya shiga masallaci ko sun masjid ba zai ba zai hau mimbari ne ka ku sauran mutane duk wanda ya shigo masallaci sai ya yi ta tahiyatul masjid to liman idan shigo ko ta tahiyatul masjid ba zai ba mimbari zai dare kawai da ya hau mimbari kuma ya fuskanci jama'a ya ce assalamu alaikum sai ladan ya kira sallah sai liman ya ci gaba da hudu ko ya yi ta da yaran su ko ya yi da larabci duk wanda ya yi ta yi inda liman zai fara hudu ba ya yi ta daga farko har zuwa karshe da hausa hudu ba ta yi abinda kawai ake so lokacin da zai jawo aya ya jawo ta a larabce sannan ya fassara in zai ja hadisi ya jawo a larabce sannan ya fassara kuma inna alhamdulillah da zai irin mukaddimar nan ta bude waye ta da larabci amma sauran yayi da turanci yayi da inyamuranci yayi da hausa duk abin da ya tayi musamman in ya zanto mafiya yawan wanda ke zuwa masallaci ba sa jin larabci to kamata ya ma yayi ta da hausa don saboda su ji abin da aka ce sako ne na kowane mako yanzu hudubar ba Kano kullun na hau minbari zan yi kamar minti bakwai ko takwas da larabci sauran kawai sai in karasa ta da Hausa kullum haka wuce eh ba ni bukatan fasara ga kan ga hudu ba yake kenan na'am Yeah. a wannan mun karanta shi jiya baka yau jiya mun gawo bayani a kansa hadisi ne da ifi <laughs> na'am bismillah wato bayani a nan wajen lokacin juma'a idan ya zamanto misali liman shi ya yi sama ba kan magana wannan malami sai ya zo tun ta a sama tuba mun sani karfe tara hmm. wanda kuma ga shi shi sallan asa'ar ko kuma abin ba a yi sai da wani ya yi kuma sai ya zama tun ka ce daga iso wani a yi na hawa biyu ya gado suna maka dariya da kace sai zawali ya yi saboda karatun jiya an tabbatar juma ana yi kafin zawali ko karfe tara ko goma kai ta eh. yi wanda wani malami ya kai yake a haka eh. amma sai wato malamai da suke daga da an fara juna wanda da sai to cewa ba a yin juma'a sai kuma kan da kai ya zo ya tashi kan da ya ce ya amince sai bayan zawali za a yi to shi ne yasa duk da a riga sun jima a sai ka samu kasa ɗin da yanzu da muka ce za mu maimaita ma kaga ba mu yi adalci ba baka yi adalci ban kace sai mun maimaita amma dai mun yi duk wannan bayanan gwargwadon yadda hali ya kama wato dai a juma'a ana bukatan zuwa da wuri kuma ana bukatan yin wanka kuma ana bukatar mutum ya sanya tufafi masu kyau annabi ce ina ma a ce kowane ɗayan ku ya keɓance tufafi mafiya kyau domin idi da juma'a wato wannan duk mustahabi ne sannan kayan da za a je juma'a da su yana da kyau su zama farare mustahabi ne dan annabi ya ce mafi kaunatuwar kaya daga cikin kayan ku sune fararen tufafi da su ma ya kamata ku rinka yawa mamatan ku likafani an fahimta ko sannan ko mutum ya sa turare turare don ana bukatar haka idan mutum zai je juma'a mm. na'am kamar magana na magana mm. idan mutum ya faɗa mu cewa imam da abu ne mai sauki shi ba hana kai ba kai ka tafi ne akan asali menene zuma ta kunsa me hudu ba ta kunsa wa'azi fadakarwa to wa'azin nan an ce dole sai da larabci ai na ji idan aka ce na ce an ce dole sai da larabci kaga magana ce a hankali kun gane ko wato galibin maganganu ba su da wahala idan muka dauke su ne duk wanda duk wanda zo ce ai ba za a yi hudu ba da Hausa ba ina dalilin ka sai ce yanzu a nan gurin ni akan asali nake baka ta bukata ta dalili yanzu kai ne nake mun bashin dalili domin kai yanzu ka ce ba zan yi ba da wani yare sai da larabci sai ce to hudu ba dai wa'azi ce ni da kai mun yi tarayya hudu ba wa'azi ce domin eh, tazkiyar ce Allah ma sa mata lahi dan saboda tunatarwar da ke cikin ta to wa nan dole sai da larabci kaga dole yi shiru irin yadda kai shiru yanzu <laughs> saboda bayan da amurai ce dole sai da larabci an fahimta ko zai ce za a iya da larabci za a iya ba da larabci ba to menene dalilin na cewa dole hudu ba sai da larabci abin da hudu ba yake bukata isar da larabci isar da sako zuwa ga masu saurari idan duk suna jin larabci ko 80 cikin 100 90 cikin 100 suna jin larabci shi kenan suka yi ta larabci ba bukatar fasara idan ba sa jin larabci duk malamai sun yadda zaka iya da yaranka don mazhabin Abu Hanifa su da suka fi zafafa mata suka yi ma aikace ka yi larabci a inda ba garin Laraba ba duk ɓata lokaci yanzu idan ka je Indonesia da su Malaysia da suke bin mazhabin Abu Hanifa da yaran su suke abin nan hudu ba ina alhamdulillah kai za a yi ma da larabci daga nan ka dana ji sun shiga yaran su sai an karasa eh duka su abu maza ba ba ne ba gaba su eh, wato ku matsaloli irin waɗannan har kullum tsakanin mai korewa ne da mai tabbatarwa kai da ka tabbatar da abu kana kan asali domin asali shi ne wa'azi wa'azi ko ba kai ne ba da yaren da za a yi idan wani zo kore ce ba za a yi sai ka ce to ina dalilin ka kai nake ban bakin dalili hatu burhanakum in kuntum sadiqin kaga magana ta kare idan mutane suna jin larabci shikenan ai musu da larabci ba sa jin larabci kai musu da yaran da su gane wanda baka yi laifi ba ko ka tafi da duka biyar. Hmm. na'am wa alaikum da ake eh. eh. eh. to a wannan lokacin shi ya saba ma ainihin ka'idan hawan da tunatarwa mutane babu laifi a kai tunatar da mutane kafin limin ya shigo a yi hudu ba babu laifi a kai matukar akwai bukatan haka fasar hudu ba kenan ah. wani wa'azi ne yake yin a shi wani kawai karanta hudu ba kai amma da hausa hmm. <laughs> matsalar nan dai mai sauki ce kwarai da gaske abinda liman zai yi wa mutane kutuba musamman kutuba kuma ana yin sa da kowane yare musamman abinda duk ake kira shi da suna kutuba ana yin sa da kowane yare tabbas an fi so a yi da larabci yayin da duk mutane zanto shi suke ji don a ka'idar malamai ko da yanzu mu haɗin da da wani mutum wanda na san yana jin larabci mu ce za mu magana da wani yare ba larabci ba a matsayin mu na musulmai mun yi makaruhi tunda larabci shine harshen da Allah ya zaɓar wa al'ummar musulmi ya zanto shine harshen gwamnatin su harshen kasuwancin su mu'amalar su ta ma ya zanto mutane ba sa ji kaga zaka yi musu magana da yaran su وعن جابر رضي الله عنه قال a yana ايه to da shi a nan guda rubuce bani da shi a rubuce a nan guda a nawa babu shi a rubuce ina yake وقد اختلف فيها على ala من min 40 qawlan wannan magana ibnu hajar ce shi mawallafin littafin bulugul maram yace an yi sabani fiha dangane da tantance wannan sa'a din an yi sabani wajen bayyana wannan sa'a din ala akthara min 40 qawlan bisa ga maganganu daidai har sama da 40 amlaituha fi sharh al-bukhari nayi imla'in su dalibai sun rubuta cikin sharh al-bukhari wato fatawul bari kenan a ce ka waɗannan akawal ɗin guda arba'in karshe rinjayar da maganar nan da muka faɗa ta ƙarshe maganar imam ahmad cewa dai sa'an nan ita ce bayan sallar asr zuwa lokacin faduwar rana ya tabbatar da wannan cikin fatawul bari وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فصائلا جمعة رواه الدار قطني بإسناد ضعيف an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da gare shi yace madati sunna sunnar annabi ta gudana anna fi kulli 40 fasa'ida juma'a lalle duk inda aka samu mutum 40 zuwa abin da ya sama to akwai juma'a akan su to wannan hadisi dar qutni rawaito shi da sanadi wanda yake da'i da ma sanadin akwai Abdul Aziz bin Abdul Rahman wanda Amr yake idrib ala ahadisihi fa innaha kadhiban aw mawdu'a yace watsar da hadisan sa kakan in ka gansu kare kare ne kawai idan ga hadisan sa kun gane ko to kuma wannan da shi ne malaman mazhabar shafi'iyya suka kafa hujja bisa da cewa annal juma'ata la akadu illa bi arba'ina rajulan fasa'ida ba inda za a yi mutane juma'a ta wajaba kan su ko su tsayar da sallar juma'a a ce ta yi sai sun kai su arba'in zuwa abin da ya sama mazhabin imam ahmad akwai kauli shi ma akan wannan mazhabin imam shafi akan haka suka tafi amma wannan magana ce an dogara da ita akan hadisi da ibi da haka magana ma ta zama da ibi yake sai na biyu magana imam malik ibn anas wanda a mazhabin imam malik juma'a la tanakadu illa bi 12 rajula sai an samu mutum 12 madogarar su hadisin da muka karanta jiya wanda lokacin da waɗansu fataki suka kawo kayan abinci daga sham sahabbai da suka gane da masallaci suka tafi ya baka illa isna akar rajula ba wanda ya tsaya sai mutum sha biyu a masallaci to sai suka ce gargashin wannan mutum sha biyu kenan juma'a zaka kullu da su ka ce wannan wani abu ne da ya faru ba wai dan shar'antawa ba dan ba da umarnin annabi suka tafi ba an fahimta ko magana ta uku daga cikin maganganun malamai maganar Abu Hanifa Imam Abu Hanifa shi yana ganin abin da juma'a ake bukata mutum hudu zuwa abin da ya sama banda liman a samu jam'i sun kai mutum uku an gane ku idan jam'i suka kai mutum uku a bayan liman wanda duk za su saurari hudu ba guda uku na zuwa abin da ya sama to shikenan juma'a ta zama wajibi a kansu suna kauye suna karkara gidansu gaba daya mutane ne mutum biyar juma'a ta zama wajibi a kansu sai sun yi juma'a ke zuwa abin da ya saba shekul islam ibn taymiya yace wa yace maka sai an kai uku abu hanifa daga biyu a samu liman da mutum biyu yace sunan juma'a ya dan saboda su suna kallon lafazin al-juma'a ismun ne makani tajammu suna ne na wurin taruwa to wannan wurin taruwa din adadin za a ce an taru shine daga uku zuwa abin da ya sama an gane ko da haka shi ibn taymiya yace idan an samu liman guda daya da mamu biyu wajabat alaihimul jumu'a haka ibn al-qayyim ya tafi haka da dama daga cikin al-muhaqqiqun na cikin malamai suka tafi cewa da juma'a in kauyen ku kun kai ko uku zuwa abin da ya saba shi magana ta kare masallaci ko an gina ko ba a gina ba ko kin dan bishiya za ku yi ta ayyu ma rajulun min ummati adrakathu salatu falyusalli haka annabi ba ce dole sai cikin masallaci ba wa salam ba za za ku yi a babbar mota ba za ana maganar kuna zaune a karkara ku kadai ga gidana ga gidanka muna cikin daji mu kadai ba magari bane to amma za mu iya haɗuwa mu kira juna ya zama wajibi cikin wasa mu ɗaya rinka muna limanci juma'a muna yin ta musamman in ya zanto mun yi nesa da inda masallaci yake amma in muna kusa da mu a ko masallaci za mu iya tafiya mul uku mul hudu mul shida to za mu iya zuwa za mu iya zuwa masallaci amma idan nisan yayi nesa ta yadda wajen tafiya akwai mashakka to sai mu tsaya mu da yanar wani shi shikenan mun zama juma'a mun wa a cikin gari kuma babu yadda za a mutum uku su ware su yi juma'a tunda masallaci a cikin gari akwai masallatai dole sai ka tafi masallaci na jama'ar musulmi ba za ka ware ko uku ba a shago ku ce bari ku yi juma'a a nan idan kuka haka kuma kun saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam ba eh, akar bayan sallan hmm. a bayan juma'a a yi raka a da wannan kuma ce lokacin ɗan ne to ko mutum zai yana kwaɗayin wannan lokaci din zai zai na jiri daga bayan tsarin da aka nan har zuwa wani lokaci na kuma faɗuwar rana. a addu'a kawai aka saka annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin shiriyar sa yin nafilfili na dindindin a bayan sallar asar ana yin nafila bayan la'asar kafin rana ta zama abin nan da rana ta canja ta zama hamra to shikenan ya zama kashi da lokacin karhanci ba za ka yi wata sallar nafila ba in ba zawatul asbab ba kamar tahiyatul masjid in ka shiga masallaci ko su zuru tilawa in kana karatun qur'ani ko dukkan wata nafila da za a ce mata za zatu sababin muayyan ma abusir sababi sananne ka fahimta da kyau na an gama juma'a a lokacin azhar za ku tafi gida kun rasa juma'a duk wanda ya rasa juma'a hadisi ya ce masa ya azhar ne wancan wanda muke magana kan cewa su uku su hudu su biyar su juma'a muna magana akan mazaunin su a garin su a ƙauyen su cikin daji suke saboda haka ga su ba zuwa suka wani wuri suka rasa juma'a ba su su ne jama'ar banda su ba kowa jama'a a wajen da haka za su yi juma'a ku kuma kuna gari wancan na ofis wancan na kasuwa kuma kun san lokacin da ake fara sallah

a wannan an yi su bisa ga kuskure bisa ga rashin sani ana fatan Allah ya fi. ai ana magana hadisin annabi zai ce juma'a haƙƙi ne wanda yake tilas kuma a yi shi cikin jama'a kaga ana magana ibtida'an ba takraran ba dan yanzu ko ba ibtida'an kuke ba takraran ne an yi kuka za ku maimaita an riga an kammala juma'a sai ka fita ka kalli shari'a to mai shari'a ta ce ne idan na rasa juma'a sai ka samu asar dan abdullahi dan mas'ud daga abokar ibn abi shayba rawaito cikin musannaf cewa man fatatuhu al juma'atu falyusalli arba'a zuhuran duk wanda juma'a ta kubuce masa to sai sallan azhar raka hudu ko kuma kubuce muku ta ko kuma kubuce muku ta juma'a ka fahimta ko yau na'am eh ya ji ana tilas ne ma ko su uku ne biyun su zauna ɗaya tashi ya huduwa na ya halatta ya rasa salar juma'a nan masallacin yana tsammanin zan samu a nan masallaci sai ya tafi ji can wuri samu yayi na'am a'a wato mu daina gaggawar cewa kowane aiki da mun ga yan uwan sun yi mu ce masa bid'a dan mutum yayi wazi a masallaci mu ce hudu ba eh, mu ce bid'a an fassara hudu ba mu ce bid'a sai a tambaye mutum meye bid'a mu ga idan mun yi tarihin bid'a shin zai kaskata kan fassara hudu ba cewa bid'a ne yanzu ka gani ban yadda da wannan tarifin naka da bid'a amma zan sallama maka shi zuwa minti daya abin da yace yace abin da akwai umarnin annabi a wajen sai mutum ya abu kishiyarsa to shine za ta yi bid'a haka ce ko to sai ayi kada su sauran kamar an ga wannan misali da cewa idan an zo abin da ake kira da suna bid'a tariqatun fi dini muqtara'a tudahi shar'iyya yuqsadu bis suluki alaiha al mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu haka imam al-qurtubi ya faɗa abu ishaq al-qurtubi a cikin littafin sa al-ihtisam tariqatun fi din muhtara wata hanya da aka kago a cikin addinin musulunci kaga da babu ita kenan wazi akwai shi da ko babu kaga bid'a kagaggira hanya cikin musulunci to da a shar'iyya wanda take fito na fito da abin da shari'a ta kawo yuksal bi sunuki alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillahi alaiha maqsudin kikiro wannan hanyar dan zurfafawa wajen yawan ibada ga Allah kaga san san wannan ta'arifin bisa ga wannan tsarin ba zai gaskatu ba akan wa'azi da za a yi na kafin liman ya zo juma'a ko kuma fassara kuɗi ba duk ba zai gaskatu akan wannan ba domin wanda ya kawo wannan wa'azi da ya kawo shi ne a matsayin wata ibada mai zaman kanta ta yadda in ka yi shi akwai lada kaza in ka rasa akwai kaza kuma ya ya shi da wannan taron wannan bukata ce ta sa aka yi wannan babu wani abu an fahimta ko sai kawai abin da ya kamata a yi shi ne a irin wannan a ya kasance an daidaita lokacin yin wa'azi har kullum wa'azi da karatu na yau da gobe da bambanci shi wa'azi yakan zanto gajere saboda abin ne da zaka sanatar da mutane minti ashirin ashirin da biyar talatin ya wadatar saboda kuma sauran lokaci mutane sun samu daman karatun qur'ani sallolin nafila saboda akwai falalan sallar nafila dan ga hadisi ta mun karanta baya fa sallama kuddira lahu wanda ya samu tafiya fa ba eh eh bai samu juma'a ba sai ta ciya su kawo raka a hudu wannan mun yi karatu a jiya kan wannan wa an samura sabila jundubin alaihi wa alihi wa sallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat fi kulli juma'a. wannan hadisi daga samra ibn jundub yace manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yana yin istighfari ga mummunai maza da mata a kowace juma'a ma rawahu al-bazzar bi isnad layyin hadisi ne da'ifi cewa annabi na ke fantar musulmai maza da mata da ya musu istighfarin ran zuma wannan da'ifi ne amma tabbas annabi na wa musulmai maza da mata addu'a lokacin da duk bukata ta kama kuma har yake kwadaitar da mu wato falalin da ke cikin yawa mutum addu'a musulmi dan uwanka kai masa addu'a ta gari daidai lokacin da bai sani ba yace babu yanda za a yi ɗayan ku yawa dan uwansa addu'a ta gari a lokacin da bai sani ba ba sai sai mala'ika sai Allah ya turo mala'ika yana ce masa walaka mislu zalika kai ma abin da ka roƙa dan wanka Allah baka irin sa tana cikin addu'a da ake karba wato da'ul mu'min li akhihi an zahar al-ghaib وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر nasa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin hudu ba yana karanta ayoyin alqur'ani yana tunatar da mutane wato ya kawo ayoyi masu magana kan aljanna ko masu zaburarsuwa masu tsoratarwa da firgitarsuwa game da gidan wuta ayoyin at-tazkir wal inzar rawahu abu daud wa asluhu fi muslim wannan hadisi imam abu daud ne ruwaito asalin sa kuma yana cikin sahih muslim wa an talib ibn shihab anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala aljumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'a an karbo hadisi daga Tariq ibn Shihab Ya ce maza a alaihi ya ce ita juma'a haƙƙi ne wanda yake wajibi a kan kowane musulmi fi jama'a kuma ya yi ta cikin jam'i wato ba zai yi shi kaɗai ba to shi ne suka ce jama'a nan da annabi ya ce shi ne daga uku zuwa abin da ya sama mutum biyu su zama jama'a ba Shi ne madogar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da suka ce daga uku zuwa abin da ya sama an gane ko dole ne akan kowane musulmi illa arba sai guda hudu kawai farko mamluk bawa ba dole ne je juma'a ba na biyu wa mara'atun da mace ba dole ne je juma'a ba na uku wa sabiyun yaro wanda bai balaga ba na hudu wa marid da mara lafiya waɗannan guda hudun ba dole ne akan su su je juma'a ba amma in sun je kuma ta halatta in sun je ta yi suna da lada amma ba tilas ne ba mafi su da sauran mutane duk wanda baya cikin su shi in bai je yana da laifi wajen Allah amma su ko ba su je ba su da wani laifin ko wajen Allah wannan hadisi ne rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito shi wa qala lam yasma tariqun min an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Dawud yace shi Tariq ibn Shihab bai ji hadisi kai tsaye ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko wato kamar nisi yana ganin kawai mursal ne wa akhrajahu al-hakim min riwayati tariq al-mazkur an abi musa amma akwai inda hadisin ya to muttasil wato shi tariq ya ji ne daga bakin wani sahabi daga bakin abu musa al-ash'ari an gane ko da wani hadisi haka yazo a wata riwaya ta hadisin yana nuna cewa cikin waɗanda aka togace da aka ce mamlu wa mar'atun wa sabiyun wa marid aka ce wa musafir haka wa matafiyi shi ma juma'a ba dole bace a kansa a wata riwayar hadisin an kawo matafiyi a ciki a nan ne marwayacin ya takaita bai kawo matafiyi ba amma hadisin da ya nuna matafiyi shi ma ya tabbata wato kenan kaga da bawa da mace da yaro karami wanda bai balaga ba da mara lafiya da matafiyi duk juma'a ba tilasti a kansu ba cewa ba tilasti a kansu ba wannan a baya nufin cewa haramun ne su idan sun yi ta suna da falala amma ba tilan ne su ba an gane ko وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an kai ba hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laysa ala musafirin jumu'a wato matafi babu juma'a a kansa wannan hadisi da aka kawo matafi shi kadai ba tare da an hada shi da sauran ba rawahu tabarani bi isnadin da'if imamu tabarani rawaito shi da sanadi da'ifi shi kadai a haka ɗansa da'ifi ne وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا عبد الله بن مسعود يتي من الله يكسنتي إذن يا ديديك أكم منبرنسا ينا يا آية استقبلناه بوجوهنا سيو فسكنتيش دفسكوكم مغبادا ابن حجر يتي شمار وافد الترمذي بإسناد ضعيف wa شاهد من حديث البراء al-bara inda bin kuzaima amma ko hadisin da yake masa shaida daga hadisin bara ibn azib a wurin ibn kuzaima ma'ana dai hadisin idan an samu zai tallafa masa yakan zama hadisi wannan ka haka ake bukata liman in zai huduma zai fuskanci jama'a gaba daya sannan su jama'a lokacin da liman ke huduma kuma kowa na kallon sa duk mai wani abu da zai shagaltar da shi yana bukatar yi shiru ya tara hankalinsa wajen mai liman ke faɗa shi yasa aka hana mutane yin magana وعن الحكم بن anhu رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام متوكئا على أثن أو قول an karɓo hadisi daga hakan ibn hazab yace shahidna juma'ata mun halarci juma'a ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi fa kama mutawakki'an ala asa sai ya tashi yana mai dogaruwa akan sandarsa au qaus ko ko baka rawahu abu daud wannan hadisi abu daud ya rawaito shi kuma hadisi ne hasan wato hadisi ne da ake hujja da shi to shi ne ibnu kayyim ke cewa annabi ya yi haka lokacin ba riga an gina mambarin sa ba yace tun daga ranar da aka gina mambari a masallacin annabi to babu wanda ya taba ganin shi da sanda ko baka wajen yin hudu ba baya dogaro da su amma lokacin ba mambari a kasa yake yin sallah sai dogar da haka a ƙasa yake hudu ba sai dogon sandarsa ko bakansa amma bayan an yi mumbari ibn qayyim ce ba taɓa ruwaitowa ba tun daga nan da ake mumbari babu wani hadisi da aka taɓa ruwaitowa cewa annabi kuma ya taɓa rike sanda hmm. juma'a da daren juma'a aktiru min salati alayya yawmal juma'ati wa laylatul juma'a ranan juma'a da daren juma'a daren juma'a kamar yau kenan ana yi gobe juma'a lokacin da na ta salati ga annabi yace domin salatin ku gaba ɗaya ana bujiro mun da su in ji wane yayi wane yayi wane yayi sai wani sahabi ya ce kai fatu rado alaika salatuna wa kada aramta ta yaya za a bujiro maka salatin muka gane bayan ka riga ka rirrige ka zama kasa sai annabi ce inna allah harrama alal ardi an ta'kula ajsamana Allah ya haramta ka kasa ta tuna mu annabawa muna nan yadda muke da haka a daren juma'a da ranar juma'a duk wanda ya annabi salati Allah zai isar masa ta wata hanya da shi Allah din ya sani wannan yana imani da shi ne daga cikin al'imani bil ghaib ta da baka iya sanin yaya abin zai faru amma tunda annabi ya faɗa shi ne ma yatabu wannan hawa in huwa illa wahyi yuha sannan kuma akwai hadisin da ke nuna farallan karanta suratul kahf a ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna farallan karanta suratul kahf a ranar juma'a a ranar ko da safe kafin ka tafi masallaci ko bayan ka dawo daga masallaci duk lokacin da kai ta ko a masallaci wannan abu ne mai falala kamar da annabi nuna cikin hadisi na akwai hadisin da ke nuna haka tabbas ba zan iya tuno waye ruwaito shi ba amma tabbas akwai shi eh, eh a iyakacin tunanina da shi sahihi ne zai eh. hmm. yi jiya an yi wannan magana zuma idan ta hada yi ba <laughs> juma'a ta hada da ranar idi juma'ar wajibta ta ya faɗi akan mutane idan mutum ya je babu laifi yana da lada an bai je ba kuma ba da laifi shiken a dai wannan ranar shiken juma'a ta faɗi wajibta ta wanne wanne eh da annabi ce wanda ya ga dama ya ji juma'a wanda ya ga dama ya zauna gida sai ce wa inna mujammi'una amma tabbas mu kan zamu ji juma'a haka annabi ce hmm. Kun gano wace gobe. Na'am. a zai zai yi azhar juma'a ce wajen sun ce fada kai idan ya zauna gida zai azhar akwai wani hadisi mursal cikin abu dawud wanda yake zana an yafe maka har azhar din amma mursal ne hadisi da zai dan kan kai shi wata rana abin da dinka dan yana cikin fikihu suna da fikihu suna ya kawo shi amma hadisi da zai dan mursal ne na eh to kamar ah, a ɗauka da ta ka bada matan mutum to sai da ka a a sai ta kona shi shine mafi alkhairi eh, duk wanda aka ba ta tufafi da cross a jikin mafi kyau ta kona shi eh, dan me za ta kyautar ta ya ah, da barnas ke nayi a kowace na ba aiki a kamar da Eh. wacce ba a a Kamar ya ba a kamar a ce mutum ya kamar yau ah, yau a yi wa ce wani ba sa rubuta ba sa wani cikin koyi cewa yau wata rana da muka mutu a a wala wala da ya za a ce ba binciken komai gashi ayoyin qur'ani sun ce komai sai an rubuce ma yalfiz min qawlin illa ladayhi rakibun atid wa inna alaikum lahafizun kiraman katibin to babu wannan ranar da za a ce an baiwa mutane yanci yau ku yi komai ba za a rubuta ba wannan ranar babu ita a musulunci babu wannan ranar <laughs> ina ga sai mu tsaya wannan babin ko da yawa akwai abin da na abin da jinka idan aka sa fenti a jikin tufafin cross din za a daina ganin sa in za a daina ganin sa ta yadda ba zai bayyana ba kuma ta yi amfani da zanen ta wata hanya babu laifi amma abin da kake maka tunani ya zuwa titi za ta yi je ka samu tafanci fenti kuma ta ci gaba da sarzanan da fenti ya ka jiki a san duk yadda za a yi dai a fatar da cross din bayan halatta mace musulma ko ma namiji ya sa kaya da ke cross a jiki baya halatta eh eh kaga duk ya kamata a lura a kiyaye eh bismillah

shi fa wannan da ya kawo daban ba abin da na ji dai abin da ya faɗa daban da kai abin da ka faɗa shi ya ce ba a bincike ne gaba ɗaya akwai wata rana ta musamman wanda mala'iku gaba ɗaya nan ba sa aiki ba su bincike kowa ba kaga kai ba a ka faɗa ba kai abin da ka faɗa hadisin da ka faɗa ingantacce ne annabi ce duk wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a ba za a yi masa azaban kabari ba kaga cewa ba za a yi azaban kabari ba daban da shi abin da ya faɗa dan kar ka hada su da juna daban-daban ne naka da ka faɗa ya tabbata ko hadisi akai na'u na na me Allah na manta na manta gaskiya wannan ke cewa waɗanda juma'a ta kubuce musu za su iya sallan azhar a matsayin jami'i? za su iya yi musamman idan a wajen masallaci ne tunda mai mai ta jami'a a masallaci da ke limami za ta bi ko san makaruhi ne alwala da ake yi da wankan juma'a shin za a iya sallah da wannan alwalan za a iya zuwa sallaci juma'a da ita kuma dokokin da suke kan mai sauraron hudubar sallar juma'a suna kan mai sauraron fassarar huduba idan liman na tsaye duk abin da yake yi ko da wani yake ko fassara ko shi yake sunansa huduba dole kai su lokacin da yake kan mimbari fassara ce yake yi larabcin ke karanta dole kai su. duk sunansa hudu ba eh dan daga liman ya hau shine aka fara hudu ba ya hau kan mimbar ya fara shine aka fara hudu to saboda haka lokacin dole mutum ya shiru amma maganar shin wankan da mutum alwalad da mutum zai yi a cikin wanka na juma'a zai iya sallah da ita zai iya sallah da ita duk da cewa wadansu malamai sun ce ba zai yi ba tunda alwala ce ba ta farilla ba alwala ce ta nafila amma dukkan alwala bar su daya matukar ba abin da ya warware ta shi ke nan zai sallah da ita ka fahimta da kyau mai tambayar hmm. Hmm. to wannan ba hudu ba ya zo yi ba a wannan ba hudu ba baya hukuncin liman ta yadda za a ce idan liman ya zo abin da yake hawa kanmu na haramcin magana ya hau kanmu lokacin da wancan ke abin nan hmm. kamar suna lafiya suna nafila ya halatta idan sun zo a makare amma kuma banci tsakanin wannan da sunna qabliya ta juma'a akwai wanda suke wa juma'a sunna qabliya suna cikin masallaci a zaune da ai kira sallah sai zai ce za su yi nafila to wannan bid'a ce amma wanda zuwa yi ko liman na fadu ba kaga shi zai tafi masjid wannan mun karanta hadisin jiya nan wa alaikum salam malam ina so a haɗa mu da sanan da juma'a kawai yana wankan juma'a yare ta da ke kudi ba insha Allah ya mm-hmm. zuwa wannan cewa man tawadda a yawmul juma'a fa biha wa ni'ma mm. amma man salaka al-usra mm. wannan wannan cewa gudun yawmul juma'a wajibun ala kulli muhtalim mm. su eh, yadda za a hada su shine hadisin da yake cewa wajib ba yana nufin wajibi ba yana nufin ta'akkudul istihbab karfafon mustahabbanci hukuncin sallan wanka ranar juma'a ke dan saboda karinar da take ita ce ta hana ya zama wajibi saboda karinar wancan hadisin da annabi ke cewa man tawadda a yawmal juma'ati fa fahimu da wanta wa man wa man fa al ghuslu afdal ce wanda ya alwala ta isar amma wanda ya wanka to shi wankan yafi wankan juma'a ba wajibi bane ba mustahabbi ne amma zahiriya sun wajabta shi <laughs> sun ce tilas ne sai mutum ya yi banda ma tilasta kuma ya ce ana yin wankan ne don yinin ba don sallah ba

wata dai ba dukkan matsalolin juma'a bane suka taru a wannan babin kaɗan malamin ya kawo bai gutsuro mana su gaba ɗaya ba ya ɗauki manya-manyan abubuwan da yake gani su ne amma magana da cewa idan ana bin bashi za ka je juma'a ko ba za ka je ba za ka je yi ko ba za ka je ba dole za ka je wannan shine mafi ingancin magana za ka je bashi ba zai hana ka zuwa abin nan ba shi an tilastawa wanda yake bin bashi idan domin kai wanda ake bashi ai ɗaya daga cikin halaye biyu ne ko ya zanto kana da abin biya kaga ashe tilas ka biya dan kaje ko ya zanto baka da shi shi kuma dole maka jinkiri wa in kana zo usratin fa nazratun ila maisara wa anta saddaqu qala lakum in kuntum ta'lam shi wanda ke binka bashi shari'a na masa magana cewa in baka da abin biya yayi maka jinkiri amma da zai ce ya yafe ma da shi ya fi alkhairi kaga anan idan na hana zuwa juma'a amma duk wanda ya ci tafarnuwa da wanda ya ci albasa wannan annabi ya ce kare kusanci masallacin mu ko juma'a ko sallar jami'i mutum ba zai je ba yace la'anna malaikata tata'azza min ma yata'azza minhu banu adam saboda mala'iku suna cutuwa da irin abin da dan adam ke cutuwa da shi shine malamai suka ce ba tafarnuwa da albasa ma dukkan wani abu da zai gadar maka da warin baki bai kamata ka ce baka je jami'i ga masu shanta ba min babu aula kenan da ba zai zo masallaci ba don zai cutar da mala'iku zai cutar da bayan Allah an gane ko shi yasa annabi ya sunanta wa al'umma aswaki aswak yace ba dan kar in ta al'umma ta ba da na umarce su da yin aswaki a kowace sallah saboda mutum ya kasance kullum bakin sa tsantsace ba zai cutar da mutane ba idan ya zo masallaci jarin da kokari yana tsaftace jikinsa don larurar daban kuma kazanta daban ko wani da ya samu larura sai mai da kanshi kazami kuma hmm. na wannan sai gadar wannan kazantar da mutum zai yi sakamakon ya samu larura ta kuturta ko da farkon kamo ta ne in akwai kazanta dama galibi daga cikin abin da ke haifar da ita akwai kazanta din to kuma sai ta kara haɓaka na annabi ya ce guje ku tare kamar da ke gudun eh, hadisi ne sahihi fi'lu min al-majzum firaraka min al-asr ba hadisi ne a ai ba za a hana shi ba amma kayan an ce ɗin ka gaishe ka kudu idan ya zai ba za a hana shi wannan hadisi akwai hadisai kuma daban waɗanda suke kishiyarsa to shine ibn ba ya hada su a cikin littafin ta'wil muktarafil hadith wato akwai hadisai biyu wanda a zahirin su kamar sun ci karo da juna amma ba cin karo da juna sai hadisin da yake cewa idan ka ga kuturu ka gudu kamar yadda in ka ga zaki kake guduwa yace wannan ana magana ne da mutumin da yake mai raunin imani wanda yake da karancin tawakkali amma in ba haka ba ai ga hadisin mutum 70 can dubu 70 da su yi ga aljanna saboda mai saboda tawakkali ba sa canfi ba sa cewa na zauna wuri mai kaza shi za su dauki cuta kaza falalan su kaza za su shiga aljanna saboda wannan da shi kuma hadisi yace idan ka shi ka gudu shi da aka ce wannan hadisin yana magana ga waɗanda imani ya nuna a cikin zukatansu wancan kuma yana magana game da masu raunin imani in mutum yana da karfin imanin da ya riga ya san cewa lam yusiba bana illa ma kataba Allahu lana wa maulana sai zauna ga shiga kuturu ba komai eh to wannan kuma matakai ne suke dauka daban duba da cewa sun dace da shirya ko ba su dace ba sannan matsaloli ne wanda an yi jima'i kan su ko akwai sabani a kai shi yasa duk abin da ya shafi alaka tsakanin kasa da kasa fatawa ɗaya ba ta iya warkar da kai idan haka ne in zaka je maka za a maka auto to in zaka je maka kuma za a tambaye ka passport za a tambaye ka visa kaga duk waɗannan ababen ne ai manzon Allah ga min sultan eh, dan dakin Ka'aba ba wanda yake da iko a kansa dakin Ka'aba mallakar duk kowane musulmi ne sawa'an al-akihu fihi wal ba'd da dan gari da bako da ɗaya ne har ma dan su malamai suna ganin a bakka ka ware gida ka ranka karban haya ma haramun kai sai dai ka bar shi a gina kowa ya zo ya zo na yi to amma da haka yanzu kaga ba za ka je kai aiki da wannan fatawoyin na malaman nan ba ba zai yiwu ba <clears throat> za su tsare ka kana da biza sai kana da kaza sai kana da kaza to kaga dan su hukunce hukunce ne suka zo na alakokin duniya wanda babu yadda za ka yi da su ayoyin ka ko hadisin ka sai suka rasa yadda za ka ba za su yi aiki ba a wajen wato an yadda cuta tana iya tasowa daga cikin wannan ta fada cikin wannan amma kai ba a son ka furta cewa wani ne ya jefe ni da cuta wannan yana karya wani bangare da tauhidinka idan mutum ya faɗa haka amma an yadda cuta tana faruwa daga jikin wannan ta faɗa jikin wannan wannan an yadda akwai haka kuma hakan yana faruwa da izinin ubangiji suka ce abin da yasa ba za ka ce wani ne jefe da ita ba me yiwa sai ka zauna da mai cutar kai baka dauka ba wani ya zo ya zauna da shi ko wani da ke dauka ba ga wani ba haka tana faruwa da cuta dama to ashe wannan faruwar cutar ba ita cutar ce take da tasiri ita da kanta ba sai da izinin ubangiji da ganin damarsa da haka karka jingina abun zuwa ga cutar ko mai ita a wani ya harbe ni da mura wani ya yi mun kaza da kaza a'a karka jingina zuwa ga wannan dan mai ikon ɗauko ta daga jikin ne ya yada ta cikin wani shine ubangiji amma an yadda kai kai ittikhazul asbab dukkan sababi ya halatta ka rike shi a cikin musulunci al bil asbab kuma la yunafi tauhid wa la yunafi tawakkul ruko da ba baya rushe tauhidin mutum baya rushe tawakkalin mutum idan ka san cewa akwai cutukan da an riga an san uh, sari'atul uh, intishar bainan nas kamar cutar TV da menene da menene irin wannan idan ka san masu su karka je wajen tunda sai ka aiki da wancan hadisi firra min al-majzum firaraka min al-asad da duk cutukan da bincike na ilimi ya nuna suna da saurin yaduwa tsakanin jama'a wannan bai rushe tauhidi ko tawakkali ba amma ya faru jikin ka ce wani ne ya harbe da shi to shine ba a so kace ce shi ne na ce maka dukkan cutuka wanda bincike nuna suna yatsuwa a tsakanin jama'a ta hanya kaza da hanya kaza yana daga cikin riko da sababi ka nisanci wannan sababban dan ka cutar ta same ka amma in ta same ka ba za ka ce wani ne zai sayar ba ka fahimci wannan da kyau kowane irin abu Allah ya sa masa sababi yanzu daina jin yunwa shi shine me cin abinci daina jin kishirwa sababinsa shine me cin ruwa amma ba akwai lokacin da mutum zai kamu da wata cuta bai ya ci abinci ya ci abinci ya ji bai goshi ba ko ya sha ruwa ya sha ruwa ko duk bayan minti biyu ji makogaran su kamar an soye shi ashe wannan sababin yanzu Allah ya hana shi aiki da can Allah ya sa sababi kuma ya hana shi aiki a wani lokaci to kamar haka ne sababin daukar cuta kaza shine kasancewa kaza to sai sai ka ne cewa sunan sababin dan kar cuta ta faru amma in ta faru kuma baka cewa cutar ce izinin ubangiji ne Allah riga ya kaddara ta same ka babu yadda zaka amma dole mutum ya nisanci sababi dole mutum ya al'aqlu bil asbab wannan da cikin mas'aloli masu wahala akan imani a babin tauhidi irin abubuwa da za ka kai riko da sababi sannan kuma ga tawakkali ko alƙadaru cewa Allah ya kaddara kaza sannan kuma ga kaza wannan yana matsaloli masu abin nan da duk malami sun yi da al'asar bil asbab la yunafi tauhid wala la yunafi tawakkul riko da ba wannan an dora mana sai kai riko da sababin tunda Allah ya sanya abin zama sababi Allah ya sanya cin abinci ya zama shine zan dana jin yunwa sai in ci ba zan ce ba a ah, zan zauna haka idan Allah ya ga dama in ji yunwa in ji in Allah bai ga dama ba zan ji yunwa ba wannan abin da na faɗa haka ne ko ba haka bane sai Allah ya ga dama to amma ya sa mun sababi sai in kauce sababin ba zan kauce sababin to haka cuta bincike ya nuna cewa ana daukan cutar AIDS ta hanyar zinace zinace ta hanyar kaza ta hanyar kaza ta hanyar aiwa mai AIDS allura kai ma zo ai maka ta hanyar ko ai maka in kan farce an yawa wani mai in kan farce an yanki shi jinin ya daga a jikin almakashi kai ma aka zo aka yi maka jinin ka ya haɗa da duk cutar za ta iya shiga bincike ya nuna haka kaga zama dole in yi ittikazul asbab in yi taka tsantsan lokacin da za a yanke wani farci in yanzu to ko ina da almakashi na na kai da yayin ka zo in ce da almakashi na yanke mun da shi ka tafi ka bar mu <laughs> ba shi ne ba al'akadu bil ba. amma idan kai wannan ya a ce ai bature su mutanen mu duk wani abu na ka'ida sai su ba turawa a maimakon su bai wa musulunci matsayin turawa a musulunci duk suka saci kayayyakin su da za su morewa rayuwa su ji daɗi suka kyale musulunci suka ki daukar shi mu kuma da mun ga mutum da tsari ta ce yana yi turanci ne mana idan ka rashin tsari to shine kai daidai wa alaikum salam ina ya kuma da ko wata matsala su da shigo da wannan abin shi ta bidin sai ga mutane har malamai ma shi suna su bambanta malaman shara da malaman tauhid mm. kuma alal hakika a karamin bincike ga muna ba malam ba san bambanci tsakanin malaman shara da malaman tauhid ba sai ga jaji wai shara ka bani amma malaman tauhid ne kuma ka bani wanda yake a malaman shari'a nan sun malaman tafsiri ko suka fi kowa sani yadda shari'a hmm. in dai tauhidi ne ta sunna kwarai da gaske ga ta ayin tauhidi ne kaza ne amma shara'a ne kaza ne don haka shara'a kaza kaza to wannan shi ne yake kuma da bayani yau ga ga kaji ga komai ga wannan da warware wannan wato wannan matsaloli na kasa ilimomin shari'a zuwa ga shari'a da tauhidi ko shari'a da aqida bako ne cikin musulunci ko da cikin musulunci a da can gudun duk ana magana akan waɗannan ababe ne guda ɗaya yanzu littafin ash-shari'a na Imam al-Azuri idan ka duba cikin sa dukkan su mas'alolin tauhidi ne mas'alolin imani da tashin kiyama azaban kabari ya juju ma juju saukar annabi Isa menene duk mas'aloli ne waɗanda suke shafi aqida tsantsa amma ya samu su suna saboda duk abu ne da haka Allah ya ce da annabi summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabiha wa la tattabi ahwa alladhina la da aqida da tauhidi a ware su daban a ce aqida bai shari'a daban wannan daga baya ne wannan islahi islahi wannan daga baya zo amma in ba haka ba a musulunci duk abu ɗaya ne an gane ko imam al-bukhari idan ka duba littafi kitabul ya zo kitabul wahyi ya zo kitabul iman ya zo kitabul wudu da cikin babi guda fa eh, a cikin littafi guda ya zo ware ta fa haka saboda duk ɗaya ne kawai so wurin su wani cewa shari'a daban akida daban matsalolin shari'a in kai sabo ba komai amma matsalolin tauhidi kuma nan akwai kaza a ciki duk wannan yana daga cikin abin da ilmul kalam ne asalin abin da ya haifar da wannan fassara ilmin philosophy zuwa harshen larabci a lokacin halifa ma'amun shi ya wargaza wannan tsari wannan kuma da kuma daukan tauhidi na ash'ariyawa a matsayin shine tauhidi na ahlus sunna wanda duk wanda ya karatu a nan kasar ya karanta cewa tauhidin ash'ariya shine ahlus sunna su dai kawai za su mai da martani ga mu'tazilawa da murji'a da suwaye amma su idan sun ce ahlu sunna wal jama'a suna nufin su a sha'ira wanda kuma su ma ba layin ahlu sunna suke an gane ko to matsalolin ne ba a raba su da juna ba a cewa wannan a shari'a daban wannan abin da dukkan su da shari'a din da akida da menene da menene dukkan su madogaro su shine qala Allah qala Rasulullah to ya za a yi a cikin wahayi da aka saukar annabi anan ya haramta maka anan ya halatta maka anan ya kaga ba zai yiwu ba sai ya zama tun ka da walwala cikin addini yawa Allahumma to daga kai shikenan malam waye da da da ake a a mutum ana ana idan dai musulmi ne bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace karya kashin musulmi lokacin da yake matacce daidai yake da karya shi lokacin da yake da rai sahabbai suka ce ma'ana yana nufin fil ismi wajen girman laifi an fahimta ko saboda haka duk malamai sun yarda cewa ba a ba yarda ba a farka ko a yaga ko a bangare wani abu na gawar namiji mun mummuni mace ko namiji inda mutum mun ne amma gawa ta ta kafare wannan ba ta da wani alfarma idan kafire da an farfarka an koya wa mutane kun ga inda ko da take nan ga inda yake aka koya musu aikin likitanci ku koya amma musulmi bai halatta ba bai halin da hawa tunda ba daidai suke ba da musulmi da kafiri kwarai da gaske don su tabbatar cewa su tabbatar cewa in aka yi wa gawar musulmi ta'addanci suna da laifi wurin Allah an gane ko da haka ka musulmi duk inda gawa ta take ana lallaba ta ne a hankali har aka yi shi makabarta kuma aka ajiye ba a cewa to ne kabarin aka wani wuri ko a yi kaza kaza amma kaga lokacin da annabi zo madina inda ya masallacin sa makabartan kafirai ce amma ta ga aka kwashe kaso son ajiya jefar ba ta da wata kima aka zo aka sake ciko a wajen aka tayar da abin da aka yi ginin masallaci kawai da hadisi ne cikin bukhari malam yau kai tambaya wajen biyar zai a haka insha Allah kuma kamar yadda kuka sani cewa gobe za mu yi karatun safe amma ba za mu sami yin na magrib ba saboda gobe insha Allah za mu je yola ko ta gaita da aka yi mun ba zan dawo sai ranar lahadi amma da ranar lahadi akwai karatu insha Allah akwai karatu ranar lahadi da magriba sannan bayan isha kuma akwai wata walima da za a yi amma da wanda suke zuwa karatun safe gobe za mu iya karatun safe insha Allah kafin mu tafi eh sai kuma walima da za a yi yanzu ta bayan sallar isha'i ita ba dan da wadansu mintuna masu zuwa eh, ban san wurin an gaba da za ka yi insha Allah kan ta masu wasu duk wani kaɗai wani bayan <laughs> alhamdulillah